bayan mun gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun ka jaddada salati da sallama ga manzon sira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alaye nasa da sahabbansa da waɗanda yake sun kai kyakkyawan kwaikwayo da biyayya ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan gajeren gabatarwa jama'a masu kallon mu kai tsaye muna muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan wannan gajeren gabatarwa yau muna ranar alhamis wata na jumadal ula yana da kwana tara shekara ta hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 442 wanda kuma ya daidai da kwana na 24 na watan goma sha biyu shekara na miladiya yana da 2020 in ba manta ba wannan shine darasinmu na goma sha biyu cikin jerin gwanon darussa da muke gabatarwa akan wannan tasha mai albarka gaskiya tv allah muke roko ya albarkaci wannan tasha mai tashan kuma allah ka albarkace shi ka albarkaci zira'ansa da arzikinsa baki daya ma'aikata kuma Allah muke roko ya shige musu gaba ya hada hankulansu ya ba su hakuri ya sa musu ikhlasi a wurin aiki sa'annan malumma da suke kawo gudunmawa kowane lokaci ta hanyar wannan tasha mai albarka muna roƙon Allah ya kara musu ilimi da ilhami da fahimta kuma Allah ya musu arzikin ikhlasi waɗanda suke bin mu a hankali za su iya hango cewa wancan sati abinda mun ka karanta na darasi shine batun mutum ya yi yanka da yanka wani dabba sawawun dabba yana daga cikin bahimatul an'am ne ko kuwa dabba da Allah ya halatta cinsu ko kuwa dabba da yake Allah subhanahu wa ta'ala bai halatta cinsu ba ya haramta cewa kar a ci su da mutum za ka yanka sai ya to manufar yankawan ba don allah ba ne na yi tsokaci a lokacin da muke wannan darasi na ce zabhu lahi ya kasu kashi biyu yanka da wani allah ya kasu kashi biyu kashi na farko shine mutum zai yi yanka lokacin da ya ɗora wuka a wuyan dabban sai ya ambaci sunar wani ba Allah ba maimakon ya ce bismillahi allahu akbar sai ya yanka sai kira sunar wani wanda yake ganin cewa mai shin na da kima da mutunci a zuciyarsa sama da ubangiji subhanahu wa ta'ala to bayan an gama wannan yanka ya zamanto shirka wanda kuma ya yanka shi kuma ya zamanto mushirki sa'an nan abinda aka yanka kuma da sunar wani allah ya zamanto haramu sa'an nan kashi na biyu kuma mutum zai yi yanka sawawan ya je wurin malamin boka ne ko malamin duba ko wani matsafi sai ya ba shi cewa kaman ko ya masa magana cewa bukatarsa da ya zo da shi bai yiwuwa a ya biya sai dai in an zidda jini ko ya ce a yanka rago ko sa ko rakumi ko a yanka akuya ko kuwa ya ce a yanka kaza ko ya ce a yanka zabo ko tantabara ko a yanka zomo ko wani abu makamancin haka to kaga ga dabbobi da na lissafa da wanda ma ban ambace su ba a shar'ance halali ne babu laifi zai yi ka sannan akwai dabba a ce ko ka yanka eh, ka yanka bera ko kalangare ko kyanwa ko kare ko ka yanka dai wani dabba haka wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin naman su. ko kuwa dabban da yake malumma sun yi sabani akan cinsa da rashin cinsa kamar doki to kaga wa'yan ga duk baki ɗaya izan an umarce ka cewa ka yanka su bisa wani bukatarka ko kai ɗan siyasa ne kana neman mulki ko kuwa mata kake nema ko kai ɗan kasuwa ne kana neman bunkasar kasuwancinka ko dai wani abu makamancin haka sai ka je ka sayi wannan dabba wanda umarni ne na aljani ko umarni na mai boka sai ka je ka yanka to babu shakka na farko dabban ya zamanto haramun na biyu kuma kai da kai wannan yanka ka zamanto mushirki don allah ina riban da ka ciya kai bawan allah kuma wannan abubuwa da aka tsara maka ta hanyar umarnin boka ko matsafi ko kuwa aljani ya baka wannan umarni ba ka da tabbasin cewa bukatar ta biya ko ba za ta biya ba ba ka da tabbas bukatar ta samu shiga ko ba ta samu shiga ba to kaga abin da yake baka da tabbas a kansa ko a hankalci ci gaba da aikata shi ba ta lokaci wannan shine darasin da mun ka karanta duk lokacin da za ka je wurin wani malami har ya ce maka a yanka to ni shawarar da nake bayarwa ka daina kuma in ka in baka fahimci ne ka yi kokari ka tambaye malumma haka Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambaye malumma matukar ba ku sani ba malam mai akhdar da kansa ya faɗa ya ce wai wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi bai kamata ga musulmi mai hankali mai basira ya yi yunkurin aikata wani aiki ba sai in ya san meye hukuncin Allah akan wannan abin haramu ne ko halali bid'a ce ko sunna ce musulunci ne ko kafirci ne tauhidi ne ko dai shirka ne dole mutum kai kokari ka sani amma irin zama da muke yi yanzu kowa na aikata abin da ya ga dama kuma ba a samun waɗanda yake za su tashi su yi bayani su warware wannan abin na rantse da Allah irin yanayin wannan da irin zama da ake yi na al'ummar annabi Muhammad na rantse da Allah coronavirus ya fi sauki da mutum ya zauna da jahilci kuma yana ganin cewa yana addini ne bisa wayewa da basira gara coronavirus da irin wannan saboda illar da jahilci zai maka coronavirus ba zai maka wannan illa ba sai samu yi kokari duk iyayenmu sun dukkansu inda mutum ya sauke alkur'ani iyayenmu na baya farkon littafin da suke karantawa shine akhtar amma yanzu mutum na aikata abubuwansa yadda ya ga dama tsari na musulunci wurin aurayyanmu ya an samu canji wurin sunanmu an samu canji wurin makokinmu an samu canji wurin bukukuwanmu duka an samu canji mai yasa saboda mun tashi daga barin alkur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata na kwarai mun yi ruku da al'ada mun yi riko da maguzanci mun yi riko da zamani zamani shine wanda ke ainihin eh, tafiyar da rayuwar al'umma a yau wanda ma za ka same shi wanda za ka same shi ma mai ɗan dama shine wanda zai iya in matsala ta zo masa sai ka ga yana da damar ya tambaye ka amma tambayan ma da zai maka yana ajiye maka tambayan nan ne dace da yanda yake son kai ka bashi jawabi in kuma Allah bai shige ma malamin gaba ba sai ya masa fatawa bisa yanda ran shi yake so shi yasa zuwa duk inda za ka je malumma mutane suna da kyakkyawan zato gare ku mutane suna nufin ku da alkhairi mutane suna son ku fidda su daga duhun jahilci da duhun bid'a da duhun shirka da kafirci zuwa ga haske na ɗa'a ga Allah da sunnar manzon Allah da kuma tauhidi da kuma musulunci wannan shine abin da mutane suke so shi sa mu yi kokari ko kuwa malumma a yi kokari duk lokacin da mutane sun ka nemi taimako na a yayi musu wani kunci da suke ciki to a yi kokari a yi musu adalci a yi musu bayani yanda bayanin yake saboda in kai yau baka yi bayanin yanda Allah ke so ba gobe fa wani zai zo ya yi bayanin yanda Allah ke so mutuncinka kenan ya kai malam ba mutuncinka shine ka dinga faɗa ma mutane abin da suke so don ka tara wa kanka abin duniya ba a nuna musu yanda Allah ke so in ka nuna ma mutum gaskiya ba zai iya hana ka duniya ba wanda ya umarce ka da fadar gaskiya shine wanda ke rike da taskar duniya baki daya shi yasa Allah ya kiraye mu da suna na daraja da suna na mutunci yace ya ayyuhal ladina amanu يا Amanu الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا كو مؤمني كجي tsoron الله ku kasance tare da masu gaskiya to Allah muke roko ya samu cikin masu gaskiya yau in mutum in ka ɗauko irin wannan bayani kace kar a je wurin malamin boka kar a je wurin malamin duba kar a je wurin matsafi kar a je wurin wani wallahi sai ana ganin cewa ko azin naka kana da tsanani ko kuwa a'a ana duban cewa ba baka wa'azinka baya tafiya da zamani a'a abubuwan da suke yaduwa ne a yau yau mutum ko kansa na ciwo yana son ya kai ya je tambi wani jiya ina cikin mota ina tafiya mai motar ya ya kama a ni da sheikh abdulsamid ne afwan ni da sheikh abdulsamid eh, ahmad abdulkarim guruza zai zo ya sauke ni a gida ya kama eh, fm station sai eh, ana tallatar wai wani mutum da wani suna da yake ba zan kama sunar ba yana tallatar kansa cewa shi malami ne kun faye kuni ne wanda ke bukatan arziki ya zo wanda ke bukatar aihuwa ya zo wanda ke bukatar aure ya zo wanda ma ke bukatar ya fita kasan waje ya zo wanda ke bukata wannan duka ai ba wurin kazaje ba ba wurin kazaje ba duk abin da ya lissafa duka sai naga kaman ba ɗaya daga ciki wanda zai iya ya yaye mini shi shi ma ya mai da abin a matsayin siyasa ne zai yaudari mutane ya ci dukiyarsu ba ta fuskar halali ba to amma duk da shi za ka ga mutane marasa basira marasa wayewa marasa kishin kansu da kishin addini za ga cewa suna ƙoƙari da yunkurin zuwa irin wa'annan mutane subhanallah in kuma ka je hanyoyi guda biyu yake yi don ya damfare ka hanya na biyu duk abubuwan da zai ce ka saya duka shi zai amfana da wannan abubuwa sannan na biyu kuma ya maka caji ya cajin ka cewa ka biya kuɗi ka kaza bisa aikin da ya maka daga ciki abubuwa ya ce je ka yi yanka ka yanka kaza ka yanka kaza babu shakka wannan haramun in mutum bai yi taka ba sai ya rabu da imaninsa bai mutu ba mu a iya fahimtar mu muna ganin muna sallah da mutum muna azumi da mutum muna zakka da mutum muna duk ibadu da mutum amma ya fita cikin musulunci shekara da shekaru shi bai sani ba mutane kuma ma ba sani ba to amma irin wannan bayanai da ake kawowa hanyar gaskiya tv wanda muna rokon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan tisha wallahi tallahi tun da aka fara sa wannan karatu a gaskiya tv ina samun kos ne waya ke zuwa mini daga nan a cikin gida da waje duka baki ɗaya ana godiya ana kuma fatar alkhairi wanda ni na samu kwanciyar hankali cewa al'umma suna fahimtar abubuwan da yake da ba sani ba to Allah muke roko ya albarkaci wannan tasha ya sa mata albarka yau darasinmu kamar yadda na gabatar darasi na goma sha biyu cikin jerin gwanon darussa da muka gabatar cikin wannan littafi kitabun tauhid na al'imam al-mujaddid shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu rahmatan wasi'a yau za mu ɗauki babun la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li babi kenan na musamman wanda za mu ɗauki darasi a karkacinsa wanda ya kunshi eh, malam ya ce ba a yankar wani abu don Allah a bigirin da yake an saba yanka ga wani Allah in ka san wani wuri ana iya yanka 'yan turu matsafa wurin yankansu ne to bai dace in za ka yi yanka ko na layya ko na suna ko na hadaya kai ma ka je wurin wannan bigire ka je ka yi yanka ba in ka je ka yi yankan bai dace a ci ba kuma ka aikata abin da yake bai dace ba misali mu da muke rayuwa a wannan gari kowa ya san cewa babu anguwa cikin anguwannin wannan gari sai dai akwai eh, kowane unguwa yana da nashi turu da suke bauta kowane shekara ko kowane wata dace dai da yadda wannan gari sun ka saba ana zuwa a je a zidda jini wani nasu ruwa ne wani nasu kuma icce ne wani nasu kuma dusi ne wani nasu kuma dai ga nan kowa da irin nashi botan kwanakin baya a cikin zabe da an ka gabanin a yi wannan zabe ina ganin mafiya yawa daga cikinmu sun gani a social media wanda yake musulmi ya sayi bakar akuya da wasu abubuwa an ka ɗauki bakar akuyan an ka je an ka shiga ruwa cikin ɗaya daga cikin ruwa da muke maganar cewa turu ne na wa'annan mutane mazaunar wannan anguwa an ka shiga cikin ruwan aka je aka yi kirari aka yi kirari an ka kira sunan naki sunaye na shagabannin 'yan siyasa aka ce an tsine musu ba sa ci ba sa kaza kuma da muka yi bincike wannan abin shi muka samu cewa musulmi shi ya yi yunkurin zuwa irin wa'in abu kuma shi ya sayi akuyan shi ya sayi abubuwan kuma aka je aka yi wannan tsafi kuma da za a je a yanka wannan dabba sai aka je ruwan da yake turu ne na mutanen wannan gari to kaga wannan shine abin da malam ke ishara zuwa gare shi shine la yuthbahu lillahi ba a yankar wani abu dan Allah bi makanin a wani bigire da yake yuthbahu fi ghairillah an saba yanka ga wani Allah bai malam sai ya kawo ayoyi da hadithai a karkashin wannan babi aya ta farko malam ya kawo ayan da ke cikin suratul tauba aya na dari da takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل سي الله يتي ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a karkashin wanga aya ya ce wallazina kaga waɗanda yake ittakhadhu masjidan sun karki wani masallaci diraran musamman saboda tuca wa kufran da saboda tsabar kafirci wa tafriqan bainal mu'minin kuma saboda rarraba kanun musulmai da mu'minai kuma sun gina wannan masallaci ne daga cikin manufofin wa irsadan liman haraba Allah wa rasula da kuma ya zamanto dandali ko mataki ga dukkan wanda ke sha'awar yakar Allah da yakar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabl gabaninsu sai Allah ya ce wala yahlifunna in aradna in sun zo maka ya kai annabi Muhammad na rantsi da Allah sai sun yi rantsuwa za su ce maka in aradna illa alhusna ba komar muke nufi da gina wannan masallaci ba sai dai alkhairi sai Allah ya ce wallahu ya shahadu Allah kuma yana shaidawa yana tabbatarwa innahum lakadhibun lalle su makaryata ne akan da'awarsu sannan Allah ya ce e ba manzo Allah umarni ce la takum fihi abadan karka tsaya a wannan matsalaci dan sallah la masjidun ussisa ala taqwa kaga masallacin da an ka kafa harsashinta akan takwa da tsoron Allah min awwal yawmin a farkon saukarka ya kai annabi muhammad a garin madina a hakku an ta kuma fi wannan masallaci ne ya fi cancanta ka tsaya ciki kai sallah fihi rijalun a cikin wannan masallaci akwai wasu mutane yuhibbuna an yatatahharu suna son su salkaka daga barin zunubansu wallahu yuhibbul muttahirin lalle Allah yana son masu salki kaga wagga aya mahallu shahid a cikin wagga aya shine da Allah ya ce manzon Allah la takum fihi abadan saboda wannan masallaci da an ka gina an gina ta ne saboda ya zamanto kishiya ga masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine masallacin da Abdullahi ibnu Ubay ibn Salul ya gina lokacin da manzon Allah zai fita yakin Tabuka sai ya zo da tawaga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah da mun bude wani masallaci ne saboda akwai raunana ba sa iya zuwa masallacinka ba sa iya zuwa masallacinka shi sa dalilin su ne mun ka bude wannan masallaci shi sa da ka zo a matsayinka na jagora ka bude muna kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu babu laifi yanzu ina kan hanya ku bar na je na dawo zan zo in bude muku to tun manzan Allah bai dawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wanga aya ya nuna masa manufofinsu ɗaiɗaya guda hudu a cikin eh, manufofinsu guda hudu wanda dalilinsu ne sun ka bude wannan masallaci na farko da raran sun bude masallaci ne saboda tucarwa sannan saboda tsabar kafirci da ya baibaye birnin zuciyarsu sannan na uku kuma saboda rarraba kanun mu'minai sa'annan na hudu kuma saboda ya zamanto madakata ne duk wanda ke neman yakar annabi muhammad da sahabbansa ka zo za su baka gudunmuwa kuma su baka kayan yaki kuma su taimaka maka ma da runduna don saboda ku yaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai boye manzon Allah ba ya lissafa masa ga manufa sannan yanzu ubangiji ya ba manzon Allah umarni cewa la taqum fihi abadan yace wannan masallaci kar ka taɓa haka kafanka a wurin umarni ya zo bayan da manzan Allah ya nuna manzan Allah matsaloli da manufofin bude wannan masallaci to wagga aya zan yi amfani da ita in jawo hankalin kaina in jawo hankalin jama'a yau abubuwan da suke faruwa a garinmu ko ko a duniya ma baki ɗaya shine masallatayya suna da yawa za ka ga wannan masallaci bai da tazara da wannan masallaci an bude za ka ga meye manufa wani kai tsaye ne aka je aka bure ko saboda shugabanci ko saboda ganin cewa akwai kuɗi na sabila da ake tattarawa wasu kuma a an bude ne kawai ba don saboda wannan ba an bude ne kawai saboda wani rikici da sabani da ya samu tsakanin manya a wannan masallaci ya sa kuma sai aka je an karaba ga wannan ga wannan gaskiya yawaita masallatayya ba alkhairi ba ne ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alama ce cikin alamomi na tashin alkiyama ina ga anan za mu je ɗan hutu ɗan mintoti kaɗan bayan wannan za mu dawo a kasance tare da mu kuma a dinga saurara. a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte 4 cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon email at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron ɗan adam. to jama'a ga shi nan mun sake dawowa eh, wannan shi ne ainihin bayanai ta masallatayya ka duba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda masallacinsa sai kuma masallacin ba, sai kuma masjid Juma'a banda wa'annan masallatayya sai kuma wannan masallaci da an ka bude da mummunar manufa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fallasa su ya nuna manufofinsu kuma ya hana manzan Allah kuma sauka cikin wannan masallaci shi yasa dan Allah mu yi la'akari in matsala ne ya faru a kokari a sulhunta a gyara sakani a ci gaba da rayuwa wannan shine zamar al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minin qatatalu yace fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra yace fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا inna allaha yuhibbul muqsitin wannan shine aya idan mu'mine guda biyu yan uwayen juna sun ka samu misunderstanding sun ka samu matsala a tsakaninsu umarnin da Allah ya baya ce fa aslihu bainahuma ya ce ku yi gyara ku yi kokarin gyara tsakaninsu idan ɗaya yana son ketar iyaka shi baya yadda saboda ya hau dokin naki yana son ya yi tashin anci ya girman kai sai Allah ya ce ku duka gaba ɗaya ku taru ku yake shi sai Allah ce faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila al hasi ta dawo zuwa ga umarnin Allah da yace fa aslihu bainahum fa in fa'at in ta damu ta dawo ta kyakkyawan fahimta to Allah ya ce ku ci gaba da sulhu tsakanin su amma cikin sulhun ai kokari ai adalci me adalci da ake nufi anan shine mai gaskiya a bashi gaskiya mar gaskiya a bashi rashin gaskiya wannan shine ne wa aksito ku adalci amma sau da yawa irin sulhu da ake yi ban sun in ji maganin ka ban sun in ji maganin ka ku dai ku yi hakuri har wa yau na zaune bata kare ba wannan sulhu ba shine sulhu da muka gadar ba shi yasa zaka ga matsaloli a tsakaninmu mu a tsakanin tsarakai akwai a tsakanin malumma akwai a tsakanin attajirai akwai a tsakanin 'ya'ya da iyayensu akwai a tsakanin 'yan uwaye akwai mesa saboda in an zo wurin musuluncin sulhun ba a la'akari da wagga aya da Allah ya ce fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli Allah ce da adalci yace wa aqsitu ku yi fa adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah fa yana son masu adalci Allah na son masu adalci shi duk masallacin da yake ake budewa yawaita yanzu ma ka duba coronavirus da ya zo wanda gwamnati ya ba da dama kowa ya sallah musamman lokacin idi kowa ya yi sallan matsalacin unguwan shi saboda kar a taru shi kenan bayan coronavirus sai mutane sun kai amfani da wannan dama masallaci da yake bai cancanci zamanto masallaci ba ya zamanto masallacin juma'a kai wani ma bai cancanci ma ya zamanto masallaci eh, hamsu salawatu yana zama domin akwai wani nan musallaci akwai wani nan kuma arziki ce mm, kasa ne wanda ke kwance an mai da wannan wuri ya zamanto masallaci za ka ga limamin wanda ke jagora ba wai na tsassin ilimi ne ke tare da shi ba sai ga ya zo yana jagoran mutane akan bata da kuma rashin wayewa to allah muke roko ya yi mana katari sannan an samo hadithi abu dawo da ya rawaito hadithi ta hanyar sahabi mai girma eh, thabit ibn dahaq eh, radiyallahu ta'ala anhu qal yace nazara rajulun an yanhara iblan ya yace wani mutum ya yi bakayyan cewa zai yanka zai yanka wani rakumi bibawana da wani anguwa da ake kira unguwan bawana in ji imam al ya ce bawana mawdi'un fi asfali makka ya ce wani wuri ne yana kasan makka duna ya lamlam tun baka kai ya lamlam ba duk wanda ya je haji kuma ya fahimci ya karantu ya san makka kuma ya san ya lamlam ya lamlam inda mutanen makka ke zuwa su ɗauko mai katin su kenan ya lamlam kenan to a wurin wanda eh, wani mutum ya yi bakayya bakayyan da ya yi an ce bakayya shine mutum ya tilasta wa kansa wani ibadin da yake ba Allah ya ɗora masa ba shine mutum ya ɗaura wa kansa wata ibadan da yake ba Allah ne ya ɗora masa ba misali mutum ya ce in ubangiji subhanahu ta'ala ya bani kuɗi zan gina masallaci ko in ubangiji ya bani kuɗi zan kai makwabci na wani haji ko kuwa bani da lafiya in ubangiji ka bani lafiya zan yi azumi wata ɗaya ko kuwa zan yi azumi kwana biyu ko kwana uku ko kuwa ubangiji wannan tafiya da zan yi in na dace da wannan tafiya zan tsira rago ƙaru in yanka ragon in raba matalakawa ya to sadaka da godiya ne wani abu makamancin haka shine annazar wa huwa ma aujabahu mukallaf mukallif ala nafsi shine wanda baligi ya dora wa kansa ba Allah ne ya ce kai ba kai ka ce in ubangiji maka kaza kai masa kaza ko ko a dan boko ne ko dan makaranta ne ya ce in ubangiji ya bani najahi a matakin karatu na wannan wanda zai bani daman karasawa to na yi alkawali cewa zan yi na filin dare kaza ko kuwa zan yi sadaka kaza ko kuwa zan yi azumi kaza wannan shine annazar kuma annazar yana da ka'idodi daga cikin ka'idodin nazar ya zamanto kai abinda za ka yi bakayya da shin nan fa kana mallaka duk wanda ya yi bakayya da abinda yake baya mallaka to ba wajibi ba ne ya cika shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nadhra fi ma'siyatin wala fi ma la yamliku ibnu adam la yamliku ibnu adam mun zo mu karanta wannan hadisi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sa'ala annabi wannan mutum sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzon Allah ya ce masa hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad domin shi inda ka ce za ka yanka bibawanin nan wurin ya kasance akwai turu cikin turarraki ko turaye na jahilai wanda suke bauta a wurin kalula sai suka ce a'a kala sai manzan Allah kuma ya tambaye shi fahal kana fiha aidun min ayadihim shin wurin nan ya kasance akwai buki cikin bukukuwan jahiliya waɗanda suke yi a wurin kalu sai suka ce la faƙala rasulullahi sallasan shi Allah ya ce masa aufi bi nadrik akwai daman cika ba kai yanka fa innahu domin yadda sha'anin yake la wafa ali nadrin ba a bucika wani bakayya fi ma'asiyatillahi wanda an kayi shi don sabon Allah wala fi ma la yamliku ibnu adam wala ma abin da yake dan adam baya mallaka in dan adam baya mallaka to ba za ka cika ba shi zamanto dukkan bakayya in mutum ya yi akwai damar ya cika shi dai bakayya ɗaya guda uku bakayya na farko shi shine bakayyan da yake mutum ya yi bisa sabon Allah ne masalan mutum ya ce eh Allah wannan makiyina nawa Allah in ka kashe shi na yi azumi Allah in ka bari ya mutu na yi tsadaka Allah in ka bari ya haukaci Ubangiji na maka godiya to kaga wannan in mai shin ya mutu ba kai ka kashe shi ba amma zantar da wannan bakayya ya zama to haramu bai dace ba saboda bakayya ne wanda an gina shi akan sabon Allah ko ko ubangiji wannan in ka sa ya ya faɗi a jarrabawa in ya faɗi a jarrabawa Allah na maka sujada ko Allah na yi azumi in gode maka kaga wannan bakayya ne wanda yake akwai sabon Allah ciki ko ko a bakayya na biyu da bai kamata a cika ba shine bakayyan da mutum kayi bakayyan za ka yi yanka amma inda ake turo wurin ko inda ake bautan wani Allah ne wannan bakayya kuma bai kamata ka cika ba sa'an na uku bakayyan da yake an ka yi shi an yi wannan bakayya wanda shi ya yi wannan bakayya baya mallaka wannan kayya abin da baka mallaka to ba za ka yi nazarin shi akan shi ba wannan su ne ba abubuwa guda uku wannan hadithi kuma ingantacce ne saboda sheikh nasiruddin albani ya inganta wannan hadithi cikin littafinsa sahihi abi dawud sahihi wa da'ifi abi dawud to kaga wanga su ne ayoyi da hadisai wanda muka karanta a karkashin wannan duk lokacin da mutum zaka ba kayya ka yi la'akari da wa'in abubuwa uku da na lissafa sa'an nan babun minashirki an nazaru. da bayan mun karanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya cika bakayya cikin wa'in babi da ke bi shine babun minashirk babi kenan yana daga cikin shirka an nazaru. an li ghairillah mutum yayi bakayya ga wani Allah ba dan Allah ba dama bakayya ibada ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu yi na sahabban annabi Muhammad da waɗanda ma za su zo bayan su Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul insan aya mai lamba bakwai Allah ya ce yufuna bin nadhr Allah na yabon sahabban sahabban annabi Muhammad ya ce suna kokarin cika bakayyansu wa yakhafun suna jin tsoron yawman yinin nan kana sharruhu sharrinsa ya kasance mustatirin mai tsanani ne kaga wannan ubangiji subhanahu ta'ala ya kalli birnin zuciyar sahabbai ya ga cewa duk ba kayan da suke yi duka suna yi ne don Allah kuma bisa hanyarsa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bi su ya saukar da aya don ya encouraging su ya kara ainihin karfafar da su akan ci gaba da irin wannan sa'an nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul bakar aya mai lamba 270 Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu Allah ya ce ba ku taɓa ciyar da wani abin ciyarwa ba ko ko ku yi wani niyan yunkurin wani ba kayya ba fa inna Allah ya'lamuhu lalle Allah yana tsine da abin da kun kaci. Allah zai rabin binya muku wa ma anfaqtum min shay'in fa inna Allah yukhlifu duk abin da kun ciyar don saboda Allah to Allah shi zai cika muku ya kuma ribin ya muku sa'annan ba kayya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi wa'inda suke yi kuma suke cikawa kamar yadda na gabatar cewa ba kayya shine wani ibadar da mutum ya yi ba fa Allah ya ce kai ba kai ka ɗora wa kanka to ya zamanto wajibi ne ka cika imamul bukhari ya rawaito hadithi na ummul mu'mini na aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man nazara an yuti Allah falyuti'u wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda yayi ba kayyam zai yi wa Allah biyayya to yi kokari ya ci gaba da wannan biyayya duk wanda kuma yayi ba kayyam zai saba ma Allah fala ya'si kare saba masa to kaga wannan hadithi na nuna muna cewa ba kayya in ya zamanto akan ta'a ne ka ci gaba da cikawa kuma za ka samu babban lada a wurin Allah in kuma ba kayya da mutum kai ya dace da ainihin eh, sabon Allah ne to abin da ya fi dacewa kawai ka ka yi wasi da shi kakka yi kokarin cikawa saboda sabon Allah ne saboda ko ka cika ba za ka samu lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba malam ya ce fihi masail a cikin wannan ayoyi da hadisi da malam ya ambato akwai matsaloli kamar haka na farko wajubul wafa bin nazar wajabcin ainihin cika annazar shine ba kayya sa'annan athani na biyu idan sabata kaunihi ibadatun idan ya tabbata cewa ibada ce lillahi ga Allah fasarfuhu ila ghairihi shirkun to a juyar da wannan ibada ga wani Allah wannan ya zamanto shirka sannan na uku anna nadharal ma'siyati la yajuzu wafa'u bihi ce ba kayya in ya zamanto na sabon Allah ne bai dace musulmi ya cika shi ba sannan babi na gaba babu mina shirki al-isti'azatu bi ghairillah babi kenan ta musamman wanda ya kunshi shirka malam ya ce yana daga cikin shirka mutum ya nemi kariya eh, ga wani Allah al-isti'aza mutum ya nemi eh, tsari da wani Allah cikin abin da yake ba a neman tsari sai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul jinni aya mai lamba shida Allah ya ce wa annahu kana rijalun min jin wa'annahu yadda yanda sha'anin yake kana rijalin wasu mutane daga cikin wasu eh, mazaje daga cikin mutane sun kasance ya'udhuna suna neman tsari bi rijalin da wasu mazajin minal ne daga cikin aljanu fazaduhum rahakan sai haka din ya kara musu nitsata ya kuma kara musu laifi akan laifinsu na abin da yake sun kai shine suna neman agaji da tsari da aljanu wannan kuma kafirci ne kafirci ne karara musamman hadithin da imamu muslim ya rawaito hadithin khawlata bint hakim ita ma sahabiya ce cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda qalat ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya tsauko wani masauki faqala sai ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tammatin ina neman tsari da eh, kalimomin Allah cikakku min sharri ma khalaq na sharrin abin da Allah ya halitta lam yadurruhu shay'un in ji manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wanga addu'a in ya tsauko wani masauki babu abin da zai eh, cutar da shi hatta yar halamin manzilihi dhalik har ya bar wannan matsaukin shi da ya sauka wannan hadisi kuma ingantacce ne malumma suna kafa wannan hadisi ga dukkan wanda ke neman eh, albarka da kuma addu'a in ya gina gida ko kuwa in ya eh, haya in ya karbi shago ya sa kaya da wasu abubuwa ko kuwa in ka je ka zauna wani mazauni ko a tafi kake ko a gida ne ka zauna wani wannan hadithi ko wannan addu'a shamil ne kamar yadda yake malum masu kafa da musamman imamu eh, imamu nawawi lokacin da yake sharhin wannan hadithi ya tsawaita numfashi akan wannan matsala ya nuna cewa duk inda mutum za ka sauka ko a gida ne zaka gina zaka je zaka tare zaka koma a ciki ko a shago ne zaka dinga kasuwarci in ka karanta wannan addu'a muna ganin addu'an gajeren addu'a ne amma yana kunshe da nauyi kuma yana da albarka kuma yana da tasiri sosai wani in ya zo ya ce maka yana son ya bude gida yana son a je a karanta masa sauke qur'ani ko wani makamancin haka in ka nuna masa irin wannan addu'a ya je ya karanta bi idnillahi duk wani miyagu da ke ciki Allah subhanahu wata'ala zai kore su kuma zai bar su yi nisa da gidan sai yana duban kamar wannan gajeren abu sai an zo an yi sauki alqur'ani bayan saukan alqur'ani ma an zidda jini wannan ga tsakani da Allah muna kalubalantar mutane waɗanda suke yi ko ya zamanto irin wannan abin da ake yi zabuhu ne da gairin lahi ko ya zamanto kuma ana dillanci da ayoyin alkur'ani ko ko kur'anin ma gaba daya ana kuma tsayar da shi kuma da wasu tamani wanda yake bai takara ya karya ba kai kana ganin cewa kamar sa'annan kuma masu karanta wannan karatu a je da sunna ba wai suna ba suna kokarin ba kur'ani hakkinsa ne in kuma ba ba kurani hakkinsa ba ka taba tsammanin cewa bukatar ka zai iya biya amma malumma suka ce kyakkyawan niyyar da ka yi ka ce a karanta alkur'ani ubangiji zai iya ya baka mafita amma abin da ya tabbata cikin sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mutum ya karanta irin wannan abin duk inda ka sauka gida ne ka gina shago ne ka aya eh, ko ina makaranta ne ka bude a yi kokari a karanta irin wannan addu'a a wata kalmatin lahi ta matin min sharri ma khalaq a'udhu bi ta tammatin min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaq da sharrin duk abin da ubangiji ya halitta kaga iska na da sharrinsa rana na da sharrinsa aljanu na da su mutane suna da sharrinsu to kaga kai ka nemi sharrin Allah ya kare ka da sharrin dukkan wa'anga abubuwa ina tabbatar maka cewa in ka karanta wannan sanda ka bude gida sanda za ka shiga gida ko shago ina tabbatar in ka karanta shi khalisan li wajhillah za ka samu sakamako wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma musamman a yi sauki alkur'ani a karanta a yi yanka so dewa wannan umarni na saukan alkur'ani da ayyanka so dewa umarni ne a haɗa sauka na alkur'ani da yanka umarni ne na iblis umarni ne na matsafa umarni ne na yan boka umarni ne na malumin duba wanda yake ni dai iya bincike na ban ga daga cikin magabata an sauke alkur'ani kuma an yanka ba sai dai riwayan da an ka samu na umar ibn al-khattab lokacin da wata riwaya ta ce lokacin da ya gama suratul bakara wata riwaya ta ce lokacin da ya gama tilawar alkur'ani ya yanka rago ya yanka rakumi shukran lillahi subhanahu wa ta'ala wannan ba umarni bane wa in kana sunna ce min sahaba min khulafa التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور أما أبن ذنفلا umar bin khattab fa shi ya tsauke ma kansa alkur'ani ko kuwa shi ya karanta wani bangare cikin alkur'ani amma wannan an kawo jama'a ne an ka zo an ka zauna a lokaci ɗaya kowa na karantawa al'aswatu mutadariba murya tana buga wannan na wannan yana shiga na wannan na wannan yana shiga na wannan sa'an na biyu kuma za ka samu karatun da kanshi ba a ba haruffanta da hakkokinta ba a ba su hakkinsu yadda ya kamata sa'an nan na uku kuma wannan zama da a karanta a yi yankan nan khilafu sunna ce ta saba da sunna domin za ka shiga gidanka ne ko za ka shiga shagonka ne ga hadithi karara wanda annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki manzilin yana ɗaukan gida yana ɗaukan wurin da mutum ya zauna yana ɗaukan shagonka yana ɗaukar komar faƙala sai mai shin ya ce a a'udhu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam yadurruhu shay'un babu abin da zai iya cutar da shi hatta yarhala min manzilihi zalik har ya tashi wannan matsauki. abin da nake son na jawo hankalin al'umma zuwa gare shi ne yau angonninmu ya bude gidaje ake ginawa ana zuwa makwancin aljanu ne ake wannan gine-gine mutum zai koma in kuma inda ka sayi eh, land ko ka sai plot ko ka sai kasa kaka taba tsammanin cewa ba makwancin wasu aljanu ba ne kai kuma za ka zo a wannan lokaci za ka zo ka yi gine-gine za ka zo ka yi gini to abin da ya fi bukata shine bayan an gama ginin yana bukatar a yi wannan addu'a saboda aljanu da suke kwance wurin nan kamin ka zo ka yi ginin sun kasu kashi biyu ne a lokacin da an ka zo an ka sayar da wannan plot ana gine-gine akwai wasu aljanun suna iya su tashi su ƙarasa gaba su bar maka tun da yanzu ya zamanto mazaunin ɗan adam ko zai zamanto mazaunin ɗan adam gaba to wannan su ba mazaunin su bane shi su tashi daga wurin shi su tafi akwai wasu kuma aljanun sai sun ga abin da ya ture wa buzu nadi ba za su taɓa tashi ba duk ana gine-ginen nan duka suna wurin su ma suna shuka nasu barna a wannan anguwa inda kake ginin shi sa wani lokacin za ka ga mutum na gini ga kuɗi sabar kuɗi a hannunsa amma kuma sai su divert kwakwalwansa da hankalinsa daga barin tunanin ci gaba da wannan gini sai ka ga mutum mai shin in ya yi kokari ya yi foundation sai bayan shekara goma kuma mai hali ne mai kuɗi ne me ke faruwa wannan yakan iya zamanto dalilin aljanun da suke kwanci a wurin nan ne shi yasa wani hakka gama gini suna nan kai ka da dakuna dakinka da zaka zauna ka da dakin ƴaƴanka ka da dakin baki su ma sun fidda dakin su da za su zauna ko ya zamanto inda za ka zamna shi ne mazauninsu ko inda ƴaƴanka za su zamna shi ne mazauninsu ko inda matarka za ta zamna shine ne mazauninsu to a wannan lokaci waɗanda sun ka zauna tare da kai a gidan su ma sun kashe biyu akwai wanda za su zauna da kai saboda imaninsu da tsoronsu da Allah ba za su taba cutar da kai kuma ba su taba bar kasancewa suna gidan sannan kuma akwai kashi na biyu wanda yake su da zaran ka komo to su da kai kenan yau ka ga bala'i ka ga wani lokacin cikin sil kana jin wani kurkurkur wani lokaci ka tashi ka ga ka kunna rediyo an kashe wani lokacin nan ka tashi baka kashe wutan gida ba amma ka tashi duka an kakkashe su wani lokacin ka tashi ka ga pompi yana bude ya zubar da ruwa baka san waye yi ba wani lokacin ka dinga cin sababi ga 'ya'yanka ko ga matarka amma kuma ba su da matsaniya ga waɗanga abubuwa wannan shine abubuwan da ke faruwa to in mutum ya karanta wannan addu'a kamin ya shiga gidan ko in ya shiga gidan insha Allahu ubangiji in ya karbi wannan addu'a ubangiji zai bar gaba ɗaya dukkan su tattara nasu da nasu su ƙarasa wannan yana daga cikin dalilin abin da ya bar aljanu sun ka yadu a cikin society sun ka yadu a matattaranmu suna nan a makarantunmu boko ko islamiyya suna nan a gidajenmu suna nan a bezbezinmu suna nan a kasuwanninmu suna nan komar mun cuɗanyu da su babu abin da zai baka kariya ya baka cikakken gudunmuwa da kariya sai dai mutum ka lazimci alkaru saba wani masa zikirai na tsafiya da yamma in ka dukufa a kansu kuma zikiran nan fa ka karanta waɗanda sun ka fito baki mai tsalki na annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zikirin da ka karanta wanda yake ajiya ne ko kirkira ne na wasu ba na allah da manzon allah bane ba su taba baka irin kariyan da allah subhanahu ta'ala ya nuna ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa malumma suka ce cikin wannan karatu da muka yi akwai matsaloli matsala na farko shine akwai fassara na ayan da ke cikin suratul jinni aya mai lamba shida sa'annan na biyu kaunuhu min shirk kasancewar wannan abin yana daga cikin shirka shine al-isti'aza al-isti'aza shine neman ainihin tsari ka nemi tsari da wani ba Allah ba ko manzan Allah bai dace mutum ka nemi tsari da shi ba saboda tsari nemarsa wanda yake abin tsarin da yake ba a nema tsaye wurin Allah to nemarsa ga wani Allah ko manzan Allah ne ko mala'ika ne wannan haramu ne sannan na uku al'istidlal ala zalika bil hadith shine malam ya kafa dalilin wannan da hadisi wanda eh, ya tabbata cikin sahih muslim li'anna ulama a saboda malumma ya stadillu biyu suna kafa hujja da shi ala anna kalimatillah akan cewa kalimomin Allah ghaira makhluka ba makhlukai bane qalu li'anna al-isti'adha sun faɗa cewa domin neman tsari bil makhluki shirkun neman tsari da wani makhluki shirka ne mutuna mana a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman agaji yake neman gudunmuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za a yi gazo badar lokacin da runduna na mashirakai sun ka zo manzan Allah sallallahu alaihi ya daga hannu ne zuwa ga Allah yana neman agaji yana neman kariya yana neman gudunmuwa ya ce Allahumma in tahlik hadhihi al'asaba fa innaka lan tu'bad fil ard ya kai ubangiji in ka bar an ka halakar da wa'in ga jama'a to ka sani fa ba za ka samu wa'inda za su maka bauta domin wa'in ga su ne ragowar wa'inda sun kai imani da da'awar da ka aiko ni da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da aya cewa abin da ya faɗa Allah ya ji Allah ya ce iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna man lokacin da kuke neman agaji da gudunmuwa daga ubangijinku fastajaba lakum sai ne sai ya hamsa muku ya muku alkawali cewa zai ba ku runduna daga gare shi sa'annan arrabi fadilatu hadha du'a akwai fadala na wannan addu'a ma ikhtisari tare da cewa takaitaccen addu'a ne amma yana kunshi da fadala mai girma sa'an na biyar an na kauna shai'i kasancewar Eh, eh, kasancewar wani abu ya hasulu bihi manfa'a duniyawiya akwai wani amfani na duniya da mutum zai samu min kaffi sharri na tsare sharri aw jalbi naf'in ko ko jawo da wani amfani la ya dullu ala annahu laysa min shirk baya nuna cewa ba shirka bane ma'ana kai ka je ka yi shirka amma bukatan ka ya biya bai gwada cewa abin ba shirka bane domin wani suna cewa kamar aini bukata na ya biya abin da kuma bukata ya biya bai yiwa ka zo ka ce mai ba daidai ba ne mutum ya je wurin mai boka yana neman kuɗi ya samu mutum ya je wurin matsafi yana neman aihuwa ya samu mutum ya je wurin eh, mai boka yana neman mulki ya samu wannan baya nuna cewa kamar lalle lalle ubangiji ya yarda da shi ne kuma ya amince akwai istidraji kuma akwai yaki maimai shine talala shigo shigo ba zurfi amma in ka kai gaba akwai hallaka daga ciki ina ga anan ne za mu kawo ƙarshen wannan karatu abinda mun ka faɗa ka da mun kai daidai Allah ka ba mu ladar shi wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Gaskiya TV, samar da inganci.